Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkan da wannan lokaci da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci, wannan channel ta mutare wa Kashi TV tana shige da fice ne wajen nemo mana hanyoyin da za mu samu kuɗi da su a online ta hanyar amfani da wato crypto ko kuma naira ta hanyar invest ko kuma without invest wato a kyauta kenan. To wannan hanya da kuke gani hanya ce da za ka samu kuɗi da ita ta hanyar invest wato sa kuɗi kenan ko kuma ta hanyar wato kyauta kenan. kuma za ka iya duba ka gani kana da halin investing kuma ka san tsarin platform sai ka shiga in baka da kai kai amfani da shi a kyauta kuma ana samun da shi a kyauta lafiya lau ba tare da matsala ba da farko zai an ji maka link din akan description zai kawo ka wannan fuska to sai ka zo ka sanya number wayar ka anan sai ka zo ka sanya nan wasu code ga su kana gani a gefe sai ka zo ka sanya password ɗinka ka sake wani mai wannan password a ƙasa to ga invitation code anan kana gani wannan invitation code shi zai baka damar samun welcome bonus wato naira ɗari biyu da 88 kuma sannan akwai daily login duka dai zan nuna muku insha Allah rabbi yanzu dai bari mu sanya sai mu danna kai inda aka rubuta register idan muka danna register za ka ga register ya successfully idan ka jama bukarin na shabban nan kan kan expire to yanzu na riga na danna kai tsaye to sai mu zo mu danna inda aka rubuta register gashi nan kai tsaye idan muka danna kai tsaye rajistan zai successfully kamar yadda kuke gani a yanzu to bayan rajistan ya successfully za ga sun kawo mu a wannan fuska to za mu danna inda aka rubuta confirm gashi na sai mu yi confirm da naira 288 sai mu dinga confirm idan muka dinga confirm kai tsaye sai mu jira shi za ka kai tsaye sun saka mana to ana wannan kuma za ka ga wannan card din za ka yi zaɓa sai mu zaɓi wanda muke so bari mu zaɓi wannan na biyu mu gani ok to kaga talatin da muka samu to za ka zaɓi duka dai bakin dai ɗaya ne za ka zaɓa idan ka zaɓi ɗaya to shi kenan to daga nan sai mu ɗan yi back ok ok so daga nan bari mu yi back mu zage idan ya kawo ma irin wannan talla ta nan ka iya karantawa za ka ga abin da suka yi ma bayani shine wili components ɗinka Dari biyu wato wanda za ka samu dari biyu da tamanin da yan kai wanda kuma idan ka sai free minor wanda ci safe ta Allah za ka samu naira biyu shi ko a kyauta daily chicken wanda za ka iya samu daga naira dari eh, daga naira talatin zuwa naira dari ko ci safe idan ka danna daily check-in wanda zan nuna maka inda ake danna daily check in ka samu wannan sannan idan ka invite din mutum duk mutum ɗaya ka invite za ka samu wato naira idan ka invite ɗin mutum na farko za ka samu naira ɗari ɗaya idan ka invite ɗin duk mutum ka invite za su baka naira ashirin tsawon mutum ashirin kenan ko safi ta Allah to yanzu sai mu zo mu danna kai alamar na skipping sai mu skipping to idan kai skipping anan abinda za ka yi shine za ka ga kuɗin ka kama naira ɗari uku da naira goma sha takwas da wani components ɗin da suka baka da kuma wannan kaɗin da muka taɓa to wani za ka zo inda aka rubuta alamar gashi kana gani gashi na kana gani free ga shi nan wannan da kake gani plan na free din shine ka taɓa sai mutum inda aka rubuta a alamar bayan nawa anan kai tsaye idan ka danna shi kai tsaye ka ga yana loading to ok ka gani ga shi nan loading yau to idan yi successfully ka ga sun nuna maka za ka danna sai ka danna idan ka danna sai ka saya lafiya lau ba tare da matsala ba ok kamar yadda kake gani ga shi ya kawo sai mu danna inda aka rubuta bayan nawa kai tsaye idan muka danna baya ɗin kai tsaye ka ga ya yi successfully mai purchasing ɗin shi lafiya lau to bayan mun yi haka kai tsaye abin da za mu yi shine sai mu danna close to mun sai wannan filan kenan wanda na kyauta ne kowace safiya zai ba ajiye mana naira ɗari biyu duk bayan awa ɗaya na ajiye mana naira takwas da ɗigo eh, da kwabo talatin da uku to yanzu gashi nan mun riga mun saya wanda kuma idan muka je akan wajen award shi ne wato hanyar da zan nuna muku inda ka samu kuɗin da shi ba tare da ka investin ba za ka danna alamar kan wajen award ɗin nan gashi a nan ƙasa idan ka danna kan wajen award ɗin nan da nake so ka fahimta ne shine ga inda ga ɗinka fara link ɗinka wanda za ka kwafa ka je ka share ɗinsa duk wanda ka inviting to idan ka invite din mutum ɗaya kai tsaye ma za su nuna maka yanan za ka nuna maka receiving kana receiving za ka ga sun ajiye maka shi akan balance ɗinka to idan ka zo ka ɗauki kuma link ka kai invite din mutum ashirin duk mutum ɗaya kai invite suna nuna maka kai receiving mutum ashirin ka ka samu ɗari hudu kenan duk safi Allah za ka samu ɗari hudu ga wancan naira ɗari biyu ga naira talatin kaga kenan dai wacce safi Allah za ka samu kusan ɗari shida a kyauta kenan to idan kuma za ka yi inviting to shi ne hanyoyi guda biyu da ake samun kuɗin da shi ta hanyar wato mai yawa sosai idan kana iya inviting ɗin mutum ashirin ko ne mutum ya yi recharging daga wato ya yi recharging to insha Allah rabbi za ka yi receiving na naira dubu ashirin ga ashirin kana gani dubu ashirin idan ka yi inviting ɗin mutum ashirin suka yi recharging a cikin su to za ka yi receiving na naira dubu ashirin ga wajen receive idan ka yi inviting ɗin mutum hamsin ga shi nan dai kana gani suka yi recharging to kai za ka yi receiving na dubu ɗari to ya danganta da irin mutanen da ka invite to shi ne sannan kuma duk mutum da ka invite ma suna baka naira ɗari uku duk mutum da ka invite suna baka naira ɗari uku ko kuma da kuma 5 percentage na abin da yake samu duk yayi addu'a asafi ta Allah za su baka wannan to kaga za ka yi amfani da shi kyauta kuma ka ɗauki link ka yi share ɗin sa in kuma kana so ka investment ne mu da ka inda aka rubuta alamar kan nan home idan muka nuna kai tsaye to kafin ka sai plan ka kaga yanzu wannan shi message na kyauta to ga na ƙasa shine wato minimum wanda zai ba wato za ka saya ka naira ɗari shida da naira tamanin wato kusan dai dubu shida da ɗari takwas kenan wanda zai baka naira ɗari takwas da talatin sannan ga wannan daily login ɗinka kusan ɗari takwas da sittin kenan sannan ga wancan naira ɗari biyu da ake baka kusan naira dubu ɗaya da naira talatin kenan sannan idan kana yambatin kuma ga kamashin na referral to sai ka je ka saya za ka nuna kan waje inda aka rubuta alamar depositing a nan inda kake ganin wajen kamar deposit to sai ka je ka sanya adadin abin da kake bukata kaga yanzu shi abin da yake kan balance din mutum sai mu zo mu sanya wannan dubu shida da takwas shine kasa duka sai mu danna deposit idan muka danna deposit sai mana generating na wato account numbers kaga yanzu mun dan da karancin service ba sai mana generating ba bar mu dan refresh za ka ga sai mana generating na account number din insha Allah okay so ya yi don na yi account biyu ne shine dalilin da ya sa ba su yi mana generate ok so afuwan gashi za ka danna inda aka rubuta gashi na pay din nan pay online din ko kuma pay with bank transfer sai ka danna kai tsaye ok bambancin wannan pay online din shine idan ka biya anan ta pay online din za ka so ba ka dama ka biya da bab card ɗinka ko master ko visa ko wasu hanyoyi irin su flutter web duk za ka iya biya da su amma idan ka ɗauki wannan pay with bank transfer a nan shine za ka danna idan ka danna shine za su yi ma generating na wato bank account ga shi kana gani ga bank account nan da suka baka wanda tsawon in mintuna ashirin da wato da tara yakan yi expire to sai ka kwafa idan ka kwafi shi ga sunan bankin na Access Bank ga kuma sunan da ke cikin account sai ka je ka sanya idan ka sanya ka zo ka yi minimizing ka danna I have send zama wani ɗin nan kasa idan ka taɓa shi kai tsaye sai ka ɗan jira shi za ka ga yayi successfully hakan za ka ci gaba da taɓa shi har sai ya yi good kasancewar dama ka riga kasar kuɗi idan kasar kuɗin ba kuma sai ka amfani da shi a ka bari har lokacin da ka tashi sanya kuɗin za ka yi wannan requesting to kuɗin ka dai kowane lokaci yana sauka a kan balance ɗinka ya standard ba tare da ka danna waje wani waje ba haka ake amfani da shi wannan website a samu kuɗi da shi a ciki sannan idan kana so ka sauke application ɗinsu za ka danna inda aka rubuta alamar mi ɗin a ƙasa wajen mi to za ka zo ga wajen application da za ka sauke shi kuma kana so ka je ka saita account ɗinka na banki ka danna da ka rubuta alamar my account idan aka danna my account nan ne za ka je ka saita account ɗinka na banki a nan wato ka je ka sai sunan ka rike a cikin account ɗinka nan sai kuma account number ɗinka sai a nan ka zaɓi banki gashi misali idan a ce na zaɓi wannan ce wannan yana amfani da keystone ne ko kuma sterling bank ne a ce shi ne nake amfani da shi sai mu danna confirm sai sanya waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai danna confirm bar mu je nuna ko da ake withdraw shi kuma wardrobe ga wajen sa idan kana ka tashi wardrobe za ka taɓa kan wajen wardrobe idan ka taɓa kan wajen wardrobe to za ka ga abin da yake akan balance ɗinka to anan za ka zo ka idan ka sanya bankin ka za su nuna maka za ka sanya amma wani gashi a sama sai ka saka to amma yanzu kaga sun ce mana ba mu riga muka yi bandin ɗin bankin mu ba don haka dole sai ka je ka yi bandin ɗin shi wato ka je ka sanya account number ɗin kai tsaye wanda kuma za ka fara withdrawal ɗin ne daga karfe 8 a tara na safe zuwa karfe ya biyar na yamma ci safe ta Allah za ka yi wannan wuduru kuma idan kai wuduru ba ɓata lokaci yake sauka minimum withdrew ɗinsa dubu biyu ne duk wanda ke da hali ya ya jaraba ko da ba za ka iya sanya kuɗin ka ba to ka amfani da shi a kyauta ka samu wannan kamar shi kuma wannan shine da ƙirƙircen bayan kan wannan da fatan nan bidiyo zai amfani mu insha Allah rabbi zan gabatar muku da bidiyo yadda za ka yi wuduru da yadda za ka yi kuma da komai a bidiyo na gaba